ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma miya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. a yau 27 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu magana ne a kan jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam. Haka yake zara masu saurare muna tafa da karin bayani. wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a kan wannan batu kasancewar kwamitin kula da harkokin ilimi na majalisar dokokin tarayya ta gabatar da wani kuduri da ya kunshi cewar kada 'yan ƙasa da suka wuce shekaru goma sha shida su zana wannan jarabawa ta jam sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraro barka mu da sake haɗewa da ku a cikin zauren mu na matasa wato zauren yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi ilimi wato gishirin zaman duniya. A tsari irin na ƙasa Najeriya akwai jarabawar da ake yi jarabawar share fagen shiga jami'a wacce ake cewa jam. Duk shekara dalibai dubbanni ne daga kowane makarantar gaba da makarantar firamare ne suke ɗaukar wannan jarabawa domin samun gurbi a manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare din. To a kowane lokaci kuma ana samun wa'insu ƙalubale ya Allah na faɗuwar jarabawan ko kuma makamancin haka. a cikin 'yan kwanakin ne aka samu majalisar dokoki ta tarayya suka gabatar da wani kudiri da suke so a tattauna a kai domin a tabbatar da shi ne maganar cewa duk wanda yake ƙasa da shekara goma sha shida kar ya ɗauki ita wannan jarabawa ma'ana shekarunsa sun yi kaɗan. Akwai kuma yansu batutuwa da muke so mu ƙara tattauna a kai wanda ya shafi ita wannan jarabawa ta jam. A zauren namu a yau muna tare ne da ɗalibai da kuma malami a malam Shehu Idris Ibrahim wanda yake malami ne a tsangayar koyon aikin jarida na wanda yake kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke nan kaduna malam shehu baka da zuwa sannan tare da ni akwai malama asiya haruna baba ɗaliba da kuma malam shamsuddin abubakar sadauki shi ma dukkansu ɗalibai ne waɗanda suka shiga cikin gwagwarmayin wannan jarabawa ta jam kuma suka dandani ko mai ta kunsa malamai barka da zuwa nan zaure To kamar yadda na tambaya ita jam dai jarabawa ce wacce ake cewa jarabawar share fagen shiga jami'a. Malama Asiya bari in fara da ki. Kin taɓa yin wannan jarabawa ta jam? Gaskiya na taɓa yin jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam ba? Na taɓa yin wannan jarabawa. Kusan zan iya cewa kashi uku ma. Jarabawar share fage ba aka ce ba so ɗaya ke yin jarabawa ba? Eh, za ka iya yi so ɗaya idan ka samu ka ci za ka iya samun admission ka tafi makarantar gaba da secondary school za kuma ka iya jarabawan ka ci jarabawan amma wajen fosiyemi za ka iya samun akasi ka faɗi. wato jaraba ne ake tantancewa kafin a shiga jami'a ko babbar kwaleji jami'a mm. to kamar sau nawa kika zana wannan jarabawa ta jam gaskiya zana jam ɗina ba karo na farko ba ne na zana jam karo na uku kenan kuma gaskiya babu sa'a a ciki shin kenan yana nufin bakwa karatu ne ko ko ke faruwa da maganar jarabawar ko ɗaya in dai maganan karatu ne daidai gwargwado iya sanin kaina da na yi gaskiya muna da karatu sannan kuma faduwan jam ɗin ba wai cewa ni kadai ba ne kuma ni dai na yi iya bakin kokari na gano cewa ba kawai wai laifi na bane faduwan wannan jam din saboda me ɗalibin da ke ɗaukan na farko a makarantar mu gabaki ɗaya tare muke rubuta wannan jarabawa da shi kuma dukka dai da muke rubuta wannan jarabawa da shi daga ni har shi har izuwa yau babu wanda ya nasara To kina ganin kamar daga tsarin yadda jarabawar ake tsara ta ne um, tambayoyin sukan fita daga cikin abin da aka sanar da ku a makaranta ko kuwa dai akwai wani abin da kuke zargin ke faruwa ne da jam. Gaskiya in dai maganan wai tsarawa na ga abubuwan da ake so ɗalibi ya bi ya ci jarabawa da sauransu daidai gwargwado min bi kuma tsakani da allah mun san kanmu ciwon ga yanayin yadda muke karatun nan kuma jarabawar question ɗin da suke tambayoyin da suke jera mana mu yi daidai gwargwado ba tambayar da muke tsallakewa muna amsawa to kawai dai ita dai wannan jarabawan ta zama dai to kamar dai a ce cinini cinini wanda almerabo dai ka samu a makarantar boko bari mu ji malam shamsu ka ji abin da malama asiya take faɗi akan maganar jarabawan nan kai ma ka ce ka zana jarabawan nan na jam eh kwarai kuwa na zana jarabawan jam ba ma su ɗaya ba kuma ba su biyu ba kalla mm. ah, zai iya kaiwa su hudu amma kuma abin da zai ba ki mamaki tun daga kan tsarin shi kan shi a rubuta jarabawan jam ɗin mm. ah, tun daga kan zuwa ka yi rijistan jam din za ka gane cewa kamar akwai wani dan al'amari misali tun daga farko tun daga kanshi kanshi kuɗin da ake karɓa gurin su ɗalibai a misali an ce za a biya naira dubu hudu a idan ka je a matsayinka na ɗalibi ka ɗauka dubu hudu ko kuma za a baka ko kuma kai kada kanka ne za ka nemi wannan kuɗin mm. idan ka ɗauka wannan kuɗin ka je sai ka ga akwai wani ƙari idan an samu za a iya samun karin dubu daya ko kuma dubu daya da wani abu a cikin wannan kudin sai mu rasa aka al'amarin ke faruwa idan muka yi hakuri a wannan abun muka rubuta jam din abin da yake ci mana tuwa kwariya shine har kullun shine idan muka yi jarabawan jam din har kullun jarabawan jam din kamar yadda na gaya miki ba su ɗaya ba su biyu ne ba na yi su hudu ne amma kuma duka a cikin wa'innan jarabawan ban samu na ci ba kuma zan iya cewa sai kuma ka nemi wani da laifin rashin cinka eh, hanya ba kai ne ka faɗi ba saboda rashin mai da hankali akan karatu a to zamu iya cewa to ai abu guda ɗaya ne zuwa biyu abu na farko shine idan dai har na san na cewa ni na zauna na yi karatu shi yasa nake faɗa miki cewa a dole abin yake ci mana tuwa kwarya saboda ni na san cewa na zauna na yi karatu saboda jarabawa ne a gabana a kuma akwai abubuwa da yawa da zan baki wani dan misali kaɗan akwai wani wanda muna tare da shi shi ma din har kwana muke yi mu zauna mu ci a ah, da muna da jarabawan jam a ah, misali ah, akwai darussa guda hudu da ake rajista mun yi mun yi rajistan darussa guda hudu to mu dauka mu dinga cire lokaci ko da awa biyu zuwa uku ne muna yin karatu mu zauna mu yi karatu mun tabbatar da cewa mun fahimci karatun nan kuma za mu zauna mu je mu rubuta jarabawan amma kuma bacin sakamako ya fito sai mu ga cewa ba mu ci jam din ba wannan al'amarin mu ɗalibai yana ci mana tuwa kwariya ba ba ku ba ne shi yasa ba cin ba a'a gaskiya mu fa a gaskiya a irin zargin da mu muke yi mu ɗalibai muna ganin cewa wannan jarabawan kawai ana rabawa ne a cewa rabi su ci ko kuma wa'annan su kamar akwai akwai adadin da ake so su ci ita hukumar jami'ar jarabawa muna zargin ta kamar da kawai akwai inda take so su su ci jam din ne saboda idan dai har ɗalibi ya yi karatu kuma ya yarda cewa ya yi karatu ya rubuta abin da ya rubuta a kuma sai a zo a ce bai ci jarabawa ba ina wannan ba abin da za a ce to ai wannan zargin da kake anya kuwa saboda kaga a da zai zani jarabawa su ɗaya ya ci kuma kaga mutane suke kudu din nan da sauransu zaka ga sun zani jarabawa su ba su tsaya suna ihun cewa an musu ojaro ba kuma sun cikin taku daya. to za mu iya cewa amma ku sai ku bata lokacin ku ku je kuna kallon fim kuna hirarrakin ku a kafofin sada zumunta daga ƙarshe kuma ku ce kuma jaka ku ci jarabawa to ai kamar yadda na gaya miki zai iya yiwa wanda kika ce ya ci din a lokacin farko ya yi rubuta su ɗaya ya ci ya shiga cikin wa'inda suka samu wannan sa'an da ake magana ne cewa ya rubuta kawai ya ci shi ma an sa shi a cikin musu malam shehu ka ji abin da ɗalibai suke faɗa wai maganar jarabawa a najeriya har akwai maganar sa'a ita jam din nan dai jarabawa ce wacce aka tsara ta bisa dokoki da kuma ka'idoji sannan kuma ana yin ta ne a dukkanin fadin najeriya wanda maganan son kai ina ganin bai kamata a ce ya zama zargin da yaran nan suke yi a game da wannan jarabawa ba so me yayin hanganka akan abin da ya kawo maganan hana yaran da ba su kai shekara goma sha shida zana ita wannan jarabawa ba Eh, yanzu duk da yake ba ta riga ta zama doka ba amma tana majalisa to alhamdulahi dangane da batun da shi shamsuddin ya yi da kuma ita asiya haruna baba cewar su suna ganin watakila kamar akwai wani son kai da ita hukumar wato shirya jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam ta yi ina ganin hakan kawai tunani ne irin nasu na ɗalibai mm. domin ita wannan jarabawa ana shirya ta ne gaba ɗaya ɗaliban da ke faɗin wannan ƙasa najeriya so babu kuma yadda za a yi a ce an shirya wannan jarabawa domin karkatar da wani ɓangare mafiya yawanci waɗansu lokutan zaki ga a jarabawar akan samu yan arewa suke da wato maki mafi yawa a cikin jarabawar da aka samu haka zalika wani lokaci akan samu yan kudun su ne masu maki mafi yawa a cikin jarabawar da aka samu ita jarabawa tana da alaka da mai da hankali ga ɗalibai zaki tar da wani wallahi gidansu ma ba a ci abincin yau bari na gobe kin ga ɗan talaka ne wanda ba su da komai amma sai zana jarabawar ki ga ya fito da sakamakon da wanda ba abin da ya rasa a gidansu ma ba yi da shi to kin ga kenan na farko za a iya cewa wato mai da hankali ne da jajircewa hmm. babu wani batun maganar san kai sannan bangaren wato yanzu kuduri da ke gaban majalisar wato dattawa ta tarayya cewar ana so a kawo wani tsari dangane da cewa duk wato ɗalibin da bai kai bai wuce shekaru goma sha shida ba bai ma kamata a bar shi a rubuta wannan jarabawa ba to gaskiya ni ma ina goyon bayan hakan dalili ko shine a matsayina na malami a makarantar da ke gaba da wato secondary school mukan fuskanci kalubale ga yara masu karancin shekaru a wannan mataki mm. musamman a jami'o'inmu da kuma kwalejojinmu za ka da yaro ne dan karami bai san inda kansa yake mishi ciwo ba kawai ya zo ya rubuta jam ya ɗibi sa'a ya ci ya zo ya nemi admission makaranta ta bashi domin ya ci jam jam ta bashi admission makaranta ba ta da ikon cewa zo da karancin shekaru ba za ta bashi ba dole ta bashi domin abin da ya ci ne to ya shigo makaranta ba tare da wutar cikakkiyar kuma sanin menene ma wai ita jami'a take nufi ba kan shi yana hayaki saboda kuruciya sai kita da wani lokaci zuwan ajin ma ba za a yi ba kuma za a zo a haɗa kai da sauran yaran da aka zo masu shekaru irin nashi mm. su bi su ishi mutane sannan su shi makarantar da gaba da sakandare wato jami'o'i ko kwalejoji makaranta ce da ba a bada da hurumi na tsawa ma mai karfi ba a so kai wani wato kamar uwa ba kwaba ne eh uwa ba kwaba ne haka yake balanta ka ce zaka dauki wani hukunci ko na duka ko wani abu ba zaka iya yi ba to sai ki ga yaran suna ta ba mu malamai wahala suna ba mu ciwon kai ai ta fama da su ai ta godo da su ba kamar waɗanda wato sun dan samu shekaru ba wato saboda ba su gama gogewa sun girma da eh, hankali kawai sun dai dama ce ta rayuwa ta kawo su jami'ar ko hmm. kwalejin sosai su to su abubuwa na rashin natsuwa da karancin shekaru ko ce kuruciya yana ɗiban su suna wasu abubuwa a ƙarshe ma dai wasu waɗanda za ki ga su da sa'an ki ga sun kare shekarun ma ba su ma san me suka zo yi a makarantar ba su kuma samu ribar komai ma a makarantar ba. To na bincike da kana dai a ganin cewa wannan kuduri idan ta tabbata abu ne mai kyau. Sosai. Na yi ya kokari na wurin ganin cewa na samu jim ta bakin jami'an ita wannan hukuma ta shirya jarabawar share fagen shiga jami'a wato ta jam amma iya bakin kokari na shi babban jami'in wato da darakta din ya nuna cewa shi tabbas in har ba abuja na je na samo cikakken bayani daga can wurin su ba shi ba zai iya cewa uffan ba duk da yake a cewarsa ba ita jam din ne ta kirkiro ita wannan bayani ba cewa ta wannan bayani ko kuma kudiri da ake so a tabbatar da ita kwamitin kula da ilimi su ne suka na majalisa su ne suka tabbatar da cewa da bayan sun yi rangadi suka ga cewa akwai bukatar gudanar da wannan doka to mana idan har ta yiwu kuɗin ma ta yaya kake ganin za a iya tabbatar da ita wannan doka kuma ta aiki ilimi dukiya ne tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu. To malam idan har ta yiwu din ma ta yaya kake ganin za a iya tabbatar da ita wannan doka kuma ta aiki? Eh tsarin yana da saukin bi ai ko mu a matakin shi wato shigowa kwalejin ai akwai abin da muka yi bayan yaro ya rubuta jarabawarsa ta jam din ya ci an ba shi admission din ya samu damar shigowa ita jami'a ko kwalejin to akwai tsare-tsare na farko dai akwai bangaren screening wato tantancewa zai zo da abubuwan da muke bukata kamar takardun shekarun haihuwarsa mm. da kuma takardun shekarun kammala primary school dinsa sannan da kuma takardun shaidar cewa ya ma rubuta ita wannan post-jami e din sannan kuma ita kwalejin ma ya neme ta to a wannan wuri kamar jam din ne registration ake yi a tsarin registration din dole akwai abin da muke kira takardun haihuwa da akan bayar na asibiti mm. wato birth certificate ko kuma declaration of age kenan wato shi ne shekarun haihuwanka to waɗannan abubuwa guda biyu da su za a amfani wajen registration din na farko bayan da za a yi misali mutum ya zo maka da shaidar takardun haihuwan shekara 25 kuma bai kama da wanda yake da shekaru 25 ba to tun daga nan ma kuma wannan tsari kin ga shi ma zai fitar da shi kuma musamman na tabbatar da ita hukumar jam din ita hukumar wato shirya jarabawar shiga jami'a ina ganin in dai har dokan ta zama kuduri an tabbatar da ita to ba za ta rasa kasa yin wani tsari da zai iya wato kau da wannan matsala da muke tunani ba yadda kika tambaya ya za a yi a iya gane cewa kila wani mai karancin shekarun bai kamata ya rijistarin ma wannan jami'in ba na ga ita wannan hukuma dole in abin ya zama doka to za ta fito da wani sabon tsari wanda hakan zai daidaito da abin da ake bukata. to ku ɗalibai ba kwa ganin idan aka kafa wani ita doka in har ta tabbata ta zama doka kamar ba a tauye muku kuwa hakki ba a matsayin ku na wayanda in har ilimin naku ne kuma jarabawa ko kuka yi dokwaci ba tauye muku haƙƙi na cewa kar a bar ku ku yi jaraba na ba sai kun kai wasu ƙayyadaddun shekaru a maganar toye haƙƙi kan maganar gaskiya an toye mana haƙƙi saboda menene yanzu iyayenmu suna kai mu makaranta da wuri ana kai ka makaranta ne daga lokacin da ka fara buɗe baki ka san mama ka san baba to za a kai ka makaranta a can wayan ka yake farawa hmm. to ka fara makaranta daga wannan age din naka to ta yaya ba za ka gama makaranta daga karancin shekaru ba dole za ka gama makarantanka da karancin shekaru saboda me ka fara karatun ka daga farko kamar a ce misali an kai ka daga dan shekara uku ka fara daga playing class watan ajin kana ƙananun yara mm, kenan reno kafin ka zo ka fara daga noziri to kana shekara uku ka je noziri ki lissafa daga nursery ka gama primary school. tara zuwa goma ka kammala ka je secondary school to kana secondary school shekara shida ne to kenan um, zuwa shekara sha biyar ma'ana yaro ya riga ya riga kammala secondary school to kuma zaka zauna a gida ne ka tasa iyayenka kana kallon su sai ka kai shekarun da hukuma take bukata sannan ka ci gaba da karatu idan na fahimce ki wato kenan shi wannan dai matsalar ya faro ne tun daga baya can ba yanzu lokacin da za a zana shi jarabawa nan na share fage ba ma'ana tun daga lokacin da za a shigar da yaro firamare ne ya kamata a ce an bi ka'ida na dokokin ilimi na najeriya duk wani doka da aka kafa domin ilimi cewa sai yaro ya shekara shida kafin a saka shi a makarantar firamare kwarai da za a maida wannan dokan to shine zai kai iya shekarun da suke bukata amma a halin yanzu tunda ana iya sa yaro tun dan shekara uku ma firamare school kenan dai kamar dokan ba za ta yi tasiri gaskiya ba za ta yi tasiri ba saboda menene iyayen yanzu sun fahimci cewa yaro ya zauna a gida da wannan shekarun tun daga nan ne tarbiyyar shi take farawa to idan yaro ya taso daga tarbiyyar makaranta tarbiyyar shi takan bambanta kuma yaron da kaga an kai shi makaranta yana shekara a shida ya zama fandararri to dama bai samu ingantaccen tarbiyya ba ne amma yaro ya samu tarbiyya ne tun daga makaranta to za mu iya cewa laifin tarbiyyar nashi ya kai ga malaman makaranta to ke zai bata goyi baya ba ban goyi baya ba wannan shamsuddin anya ba za a bar ku ba sai ka gama wasan kwallon kafan ka unguwa to ai idan aka ce haka <laughs> kamar an bar baya da kura kenan a cin farko kamar yadda aka yi magana shine kada ma a bari a fara makaranta lancang misali na gama makaranta na gama makaranta ina shekara sha shida akwai sauran sha biyar misali an ce dole sai na cika wayin sai na kara shekara a gida kafin in tafi wani makaranta hakan na nuna cewa tuntunin bai kamata a ce ma na gama makarantan ba bai kamata a bani gurbin shiga makarantan kafin shiga makarantan gaba da secondary school kenan ya kamata tun tun daga primary school ina zuwa secondary school ya kamata a ce ban ma shiga ba sai a bari sai na kai wannan shekarun sai in je in fara sai na kai shekaran da ake so sannan shiga makarantar da take gaba da secondary school wannan shi wato bisa ka'ida kenan ya kamata a ce kamar yadda a da ake bi bisa tsari ya ka ga dan primary school ya gama ne yawancin su shekara biyu sha ɗaya sha biyu mutum zai gama firamare kafin ka gama sakandare shi ma da shekara shida ne uku karami uku babba zaka ga akalla yana mutum yana shekara sha bakwai zuwa sha takwas kenan a daidai inda za a bi wannan dokar ba irin yadda ake jefa yara ko wani lokaci ba da kila abin ya yi tasiri. eh kwarai kuwa da abin zai fi tasiri. to amma yanzu wannan doka ita me matsayin ta a wurinka. to gaskiya wannan dokan za mu iya cewa za ta ƙara in ta tabbata abin za ta ƙara haifar ma ɗalibai wani a abu koma baya ga harkan ilimi baki daya tunda baka da tabbacin cewa ita kanta gurbin karatun ma kamar yadda ake magana baka da tabbacin cewa ko da ka kai wannan shekaran ka kara shekara daya a gida kana jira shekara ya kara ka zo ka fara ka nemi gurbin karatu ba a baka ba ka samu ka an baka gurbin karatun nan ba baka ci jam din ma ba a bari ka ci ba na farko kenan ka ci jam din baka samu gurbin shiga makaranta ba saboda hakan na faruwa za ka ga mutum ya ci ya samu makin din da ake bukata eh. ya shiga amma kuma sai ka ga duk wani su ka'idoji ya cika sai ka rasa a yi admission ba da gurbin karatu ka ga babu sunanka sai ka rasa ya za ka yi. To kila bai ci jarabawan tantancewa da ake bane jami'a. So wani irin jarabawan tantancewa abu ne a bayyane ka ci jarabawa an ce gurbin shiga karatu kuma ka ci sannan ka san ka cika duk wa'insu ka'idoji na takaddunka kuma dukansu ka kawo su sannan ba a baka gurbin karatu ba sannan ana tunanin cewa akwai wata doka da ake son idan har dokan ta tabbata an kawo dokan nan sannan ana tunanin cewa ba za ka shiga makaranta ba sai ka kara wani shekara banda wannan rikicin jam din da da muke ta fama da ita mu ɗalibai muke ta kuka da al'amar wane kenan to ga shi nan yanzu kamar yadda nake miki bayani za ki ga cewa ni yanzu ina baki misali da kaina yana ta rabo ina rubuta jarabawa har na fara tunanin cewa kawai a maganar karatu ma gara kawai a hakura da shi to kaman boko dai sai boko kawai sai to an ce gurbin shiga karatu na rubuta babu wani gurbi har yau na rubuta na rubuta misali na ci idan na ci ban samu gurbin karatu ba sannan an ma bari ma in ci shi kanshi jarabawan iya karatu na dage to so dole kawai a matsayin na ɗalibi sai kawai ce to bari in kama wata hanya Malam Shehu, akwai zargin da um, waɗansu jama'a suke akan cewa kila ma hukumar jarabawa nan ta share fagen shiga jami'a wato jam kamar ta zama kamar wani fage ne na tarawa ita gwamnati kuɗi ta inda kamar da gangan ake yi a sai da fom na ita wannan jarabawan fiye da kima kuma kowanne daga ciki babu wanda za a mayar ma sa ko da kuwa bai samu iyaye ba ko bai samu ya ci ba yaya matsayin wannan zargi yake a wurinka to su kin san tsari na kasa irin namu najeriya da kuma mu mutanen kasan mutane ne wanda ba a iya musu domin idan su al'ummar kasar ko ce jama'a su na zargin cewa ita hukumar jam wato hukumar tsara shirya jarabawar shiga makarantun gaba da secondary school wato jami'o'i wata kafa ce da gwamnati ke da ita na ƙara samun kuɗin shiga na haraji kawai ana yi ne don gwamnati ta karu ba don su yaya su karu ba to ba taima wannan hukuma adalci ba kuma ba taima wato gwamnati adalci ba dalili kuwa shine duba da yawan kirin al'ummar da muke da shi a yau ya zama dole wannan hukuma ta ba mu kowa dama kowane dan kasa wanda ya kai matakin da ya kamata a ce ya nemi makarantar gaba da secondary school an ba shi wannan damar domin ya fito shi ma ya nemi wannan jarabawa hmm. idan misali hukumar ta ce za ta ka'idance iya adadin mutanen da ya kamata a ce su ne za su siya wannan fom din su rubuta jarabawa to kuma a hakan ba zai rasa kawo cici kucin da wasu za su ce ba a musu adalci ba da zargi da mutane suke iya yi ta yiwuwa hakan ne wasu su gan shi a matsayin cewa wata hanya ce da ake ake tara wa gwamnati kuɗi to amma tunda ba su da wata hujja kwakwara da za su iya bayyana da hakan to za mu iya jingina da wannan zargin amma da ni na fi kallon shi a matsayin cewa wata dama ce da akan ba mu kowane dan ƙasa da yake da iko a ce ya zo ya nemi makaranta ya nemi wani admission ya zo ya siya wannan jarabawa domin shi ma ya gwada nashi kunjin da bajinta sai ya gani in zai iya cin jarabawar da za ta share mai fage ne ya shiga makarantar da ke gabar secondary school yayi to ina ganin wannan shi ne abin da yake a zahiri ba kila ko zargin da mutanen suke ba duk hujja ta iya zargin ya zama kila gaskiyar ne to amma babu hujjar da za mu yarda da ita a haka maganan cewa yadda ake jefa dalibai zuwa jarabawa gari gari ta yi yiwuwa wani bai taba tsallaka zuwa wani wuri ba amma an dauke shi daga jihar shi mm. an kai shi wata jihar da kila bai taba wannan kuma kila ga karancin shekaru shin ku ne kuke da wannan tsarin in kun je siyan fom din da cika shi ta wannan dan kuke jefa kanku a jihohin ku kuwa su ne suke da wannan tsarin ɗalibi bai da wannan hurumin ji nuna cewa ga garin da yake bukata ga ƙasa ga state inda yake so a ije shi domin ya zana tashi jarabawa abin da jam suke da bukata shine wani daga ina kake kai dan wani state ne shine kawai take da bukata sannan wurga ka wani state din ka je ka rubuta jarabawa hmm. wannan hukunci ne na hukumar jam saboda su suke tura ka ka je can ka je can ka je can wani je can wani je can a wurga ka inda baka taba ma tunanin wani kama ya san wurin ba kuma sannan abin da yake ci mana tuwo a kwarya da za a wurga ka wurin a ce akwai masaukin da zaka sauka babu damuwa zaka zauna ka rubuta jarabawanka amma za ki ga wani kamar irin a ce primary school ne ko secondary school ne za a zube mutane da kika san ba yan adam ba an zube ku ga sanyi inda sanyin safiya zaka je ka rubuta ga sanyin safiya ga menene wani kafin ka kwakwalo lungun ma da zaka je ka rubuta jarabawan ma lokaci ya tafi saboda me baka san ma wurin ba duk da yanayin matsalar tsaro da ake fama da shi ga yanayin matsalar ko tsaro a bana ma an zana a haka kwarai kuwa domin an zana dan wanda suke makwabtanmu sun rubuta jarabawa karshe gidanmu suka zo suna tambayan wai ina ne wuri kaza a cikin garin zaria saboda yawan masu san wurin ba kuma hanya ce da zan iya cewa hanya ce mai matukar hadari da zai kasance ana bi da sauransu na yan ta'adda da sauransu za a iya samun wannan matsala da shi dan iyayen ma wasa suka cire zuciyan cewa yaran su hakura kawai da rubuta wannan jarabawa da su je wani masifa ta faru gara su haƙura. tsarin jarabawa ta jam da na'ura mai kwalwa ake kwamfuta kuna ganin mutum ba zai iya yin ita jarabawa daga cikin ɗakinsa ba tunda abin ya zama na da kwamfuta ake ana yin ta ne da na'ura mai kwakwalwa hmm. idan su hukumar jarabawan suka ga dama mu a mahangar mu ɗalibai muna ganin cewa idan dai har kowa za a ana so mu zana shi za mu iya zana shi a cikin dakunan mu amma kuma kamar yadda kika yi magana cewa ana tura mutane gari gari a jarabawa ta ta farko da aka fara tura ni an tura ni garin Kano ne da aka tura ni garin Kano ban ma taba zuwa garin ba na shiga cikin garin ban san inda zan kwana ba shi dare ya yi min haka nan na kwana a dan gurin wani teburin guraren mai shayi na tashi na kwana na sha wuya ma sai abin na fara tunanin cewa da ya mace ce to ya za ta yi ma da al'amarin kenan a haka na je na rubuta jarabawan duk karatun ma da nake tunanin na yi in zo in rubuta shi a jarabawan na ya tashi matuka saboda na ma ya zama na ba a jiki na yake ba saboda irin yanayin da na kwana to wannan mu muna ganin cewa akwai akwai irin cutarwa a cikin al'amarin a ce mu ɗalibai za a zaben mana gurin da za mu je mu jarabawa ba mu za mu zaba ba kamar yadda kika yi magana shi kanshi na'ura mai kwakwalwan mafi yawanci za ki ga da yawan mu wa'insu mu ɗalibai ki ga akwai wanda bai ma taba taba shi kanshi na'ura mai kwakwalwan ba kuma a wannan zamanin akwai mm. sosai saboda ba lallai ba ne cewa makarantar da kai cewa idan an gaya maka cewa an karanta maka ba a baka ita ita na'ura mai kwakwalwan ka taba ba ka dai santa a rubuta amma ba za ka iya baka iya taba ta ba an baka an ce ka rubuta jarabawa tun daga nan abubuwa sun fara an fara samun matsala ranar farko da na fara ita kanta rubuta jarabawan ita kanta a na'ura mai kwakwalwa sai da na rikici saboda na ga wani lambobi ne kawai sun fito min an ce min in cinka na fara tunanin to ta ina zan fara cinkan wannan al'amari ni kuma ban sani ba saboda ba a yi min wani ah, wani koyar da ni wani koyar da ni na musamman wannan ba laifin jam ba wannan ba laifin ita hukumar zana jarabawa tun da jam ai saboda makarantun da kuka yi ne hmm. kila na baya bai kamata a ce ka gama makarantar game da firamare hmm. a ce baka san na'urar mai kwakwalwa kuma baka iya amfani da ita ba eh to zamu iya cewa kamar yadda na gaya miki na miki bayani na ce miki duk abin da baka yi shi a zahiri ba ko hmm. kuma ka san shi a rubuce baka san shi a aikace ba to dole zai baka matsala wannan ne ya kawo yake kawo mana rikici gaba ɗaya sai ka ga al'amarin sai ka rasa ya za a ka taɓa wannan ita na'ura mai kwakwalwa. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.